to madalla ga dai akwai eh, yan jarida dama da kuka kirayo kuka ba su horo ko menene dalilin wannan ba da horo dalilin ba da wannan horo shine wannan kungiya da nake ce maka kungiya ce mai aiki don ta kawo agaji don mutane kamar a lokacin da ba su samu abinci ba zan kasan matsalan nan kasan mu rishin abinci eh, yana zakwa kaman in ba a yi ruwa ba in ruwa bai isa ba kamar damana ruwan damana bai isa ba koko in kuma ruwa ya ci wani amaji na mutane ka gani ba su samu abinci kenan wannan kamfani namu shine ke neman waɗanda ne mutanen da suke cikin niger ya samu ya agashe su don kasu su abin kan yunwa ta kama su wannan kamfani ba kowa ya san shi ba ba kowa ya san shi ba wani wana kamar su radio communautaire ba su san shi ba eh? da yawa ba su san shi ba don mun ku zo don mu gabatar don su watsa labarai da wannan kamfani akwai shi kuma su taimaka mu wannan kamfani shi kuma ya gabatar da aikin shi yadda ya kamata a cikin ƙasa wani kira gare ka zuwa ga wannan 'yan jarida bayan sun ƙara wannan doka horo To, e, kira wanda a gare ne, ka san yanzu da mun kai hira da su, lalle ga kungiya da ya kamata su aiki tikinta amma ba son da ita ba su ma sun ga inhwanin eh, wannan kungiya suna son su shiga cikin shi zan kungiyar eh, ta ba da labari ce cikin yawancin aikinta saboda eh, yawancin aiki a samu ina ne adda matsala cikin nijar kamar a huska abinci da sauransu kuma a san su wane abun ya shahwa waɗannan radiyoyi suna in su kama ma wannan kamfani namu su watsa labari kuma su samu muna labari shine muke son waɗannan radio abin da muke kira gare su su zo saboda akwai kungiyoyi na nan ga akwai yamai akwai cikin region duka suna da akwai cikin department duka akwai da cikin komin akwai da cikin saran garuruwa akwai yan kananan kwamiti da aka ce masu kafaru kwamiti na gaugawa zan ka zuwa wajen su su nemi labari su kuma su kama musu saboda yan abin radio communitar suna musu watsa labari waɗanda nan cikin gari ko ka haɗi bai wuce ga gari amma in ka abin ka ga mutumin radio communitaire shi ma ya san dibarar da za shi yanda kowa gashi shi wannan a kira namu su tai wajen waɗannan kwamiti su ma su samu abin su samu labari su ma su taika muku cikin aikinsu.